rubuta takardar ya dinke sannan ya mika mata hamdala ce ba tare da ta bude takardar ba ta ce daga yau za ta fara idda ni roƙon iyayenta ma zan yi su bar min ita nan daga nan ta tashi ta fita daga falon ta wuce ɗakinta hawayen fuskar sai ya share ya tashi ya fita daga gidan bakin ciki ya dabaibaye masa zuciya Dares Kaduna ya nufa ya koma gida. A sitarin ɗinsu ya tsaya yana kallon hotunan da suka ɗauka tare suna dariya aka yi musu enlightenment. Limshi idanuwan sai hawaye na fita. ya ce I love you Jalila. A kan kujera ya kwanta, duk rinza idanuwa ita yake gani, amma ya za a yi a ce har ya fara ƙaunarta bai sani ba. Abin duniya gaba ɗaya ya ishe shi ga fushin Umma da Abba ga rashin matarsa. Kol ɗan Rahima ya shigo wayar sa wani takaici ya sake kama shi. He loves her too, kuma matuƙar yake aurenta bai mata ihsani ba, amma kuma ba zai iya jura fushin iyayen shi akan ta ba. Bayan kwal ɗin ya yi disconnecting ya kiranta, Tana fikin ya yanke kiran saboda baya cikin yanayin da zai yi mata hira. Tunanin komawa Kano ya gobe ya je ya samu Abba ya labarta masa cewa ya soke auren Rahima. Umma ta bashi matar shi. gashi tana gab da dawowa saboda an kusa fara neko kasa hakuri yayi ya tashi ya sake daukar kisi ya bar gidan ya sake daukar hanyar Kano saboda yadda yake gudu kamar zai tashi sama awa ɗaya da rabi ya isa kasuwa a tan ameman shawon abba da ke sayar da laces atamfofi shadda da yadudduka inda yaran shagon sake kai komo yana making order ciki yana fawarin abba amma kamin ya ganshi sai da ya tsaya ya gabatar da sallar azahar sannan ya la'asar ya fito ya wuce wurinsa abba kam sai sai farin ciki yake yi da ya gan shi don shi zuba masa ido kawai yayi yadda yake so bayan sun gaisa ya zauna a kan stone ya ce abba dama na zo mu yi magana ne abba ya ce to ai da ka bari na dawo gida ko dan alhaji ya ce har fa na zo ɗazu na koma saboda dai muhimmancin maganar shine na dawo ya ce to ina jin ka ya ce dama dangane da maganar ƙarin auren nan shine umma take ta fushi da ni kuma ta ce na saki matata dan Allah shine na zo ka bata ta haƙuri ni na fasa auren na haƙura da ƙara auren dariya abba ya ce yaro kenan to so kake na zama ƙaramin mutum ko me jiya jiya aka je aka nema maka auren yarinyar nan yanzu a fara da gabatar da abubuwan al'ada an kai maka nuna kai shine zaka dawo ka ce baka so a haka nan za ka yi haƙuri ka rungumi ƙaddara ni babu hannuna a cikin wannan maganar sai dai idan za ka je ka sake samun uban ɗakin da ka yi shige maka gaba ko kuma ku ce kun fasa amma ni babu hannuna a cikin wannan al'amari da haka kan shi yana jin baƙin ciki ajiyar zuciya ya ce to abba ka ba ta haƙuri ya ce a'a babu ruwa na. tsakanin ɗa da mahaifi ai sai Allah ka je ka same ta da kanka ku yi magana ya ce to shikenan abba ba wai don zai je ya yi mata maganar ba sallama ya yi mishi ya tashi ya sake ɗauko hanya ya koma kaduna a gadiye. da sauri intisar ta saki ledar hannunta ta ƙarasa kan gado wurin jalila tallafo ta ta yi tana faɗin jalila menene jikin naki ne share hawayenta ta ta girgiza kai alamar a'a intisar ta sake cewa to menene ta sharce tsokanan hancin ta ce amir ya sake ni yau saboda mamaki kasa rufe bakinta ta ta ce saki Amin ya sake ki wai ta girgiza mata kai ta ce i rungume ta tai ta ce shubat amma bari na je na ga umma ta tashi ta fita zuwa ɗakin umma ko sallama ba ta yi ba ta kutsa ta zauna a gefen umma ta ce umma wai da gaske abdul ya saki jalila ta ce i ya rubuta mata takarda ni na ma manta ban buɗe na karanta ba ta ce to umma laifi ta yi masa Umma ta ce a aure zai ƙara shi ne ya sake ta. Takaici ya sa ta tashi ta fita tana surutai ta koma ɗakinta. Lallashin Jalila ta dinga yi daga baya Jalila ta tashi ta fara haɗa kayanta a turoli ɗinta. A cewar ta ita gobe za ta koma gidan iyayenta. Tare suka shirya kayan Umma ta leƙa kiran intisar ta yi mata bilandin ta ga suna ta aikin haɗa kaya. Umma ce lafiya dai ko? Intisar ta ce tana haɗa kayanta ne saboda tana so za ta koma gida gobe. Umma ce Jalila zona, Rike mata hannu tai suka wuce bedroom ɗinta da rate. A gefen gado suka zauna kallonta ta tai a ranta ta ce, dama iskanci ke damun ku? Kuna son ku kuna kaiwa kasuwa. ta ce kar ki damu za ki zauna a nan idan ya gane cewa taimako ba hauka ba ne zan bar ki ki koma ɗakin ki kuma kin ga jibi likita ya ce mu koma asibiti bai kamata ki dinga zirga-zirga ba ko don cikin ki kar ki sa wa ki damuwa zo ya shafi lafiyar ki da mamaki ta ce umma ciki kuma ta ce eh saura ki je ki faɗa wannan yaron ki sa yayi ta min zarya a gida ba dare ba rana kina ji na saboda kunya kasa amsawa ta ta ce ki tashi ki je ki yi sallah Ta tashi ta fita tana jinjina kalmar ciki kamar yau ta fara ji. After two weeks, Abdul bai sake koma Kano ba saboda yana shayin haduwa da Umma, ya sha kiran Iz ya ce mishi ya ba Jalila ta ki amsa, gashi yau saura kwana biyar su fara neko. Dole za ta dawo Kaduna kuma ya san da wuya Umma ta bar ta dawo gidan shi. Ranar Monday za ta koma Wednesday su fara exam. Deciding zuwa kanan yayi da weekend saboda dole yana so ya ganta. Maybe idan ta yarda za ta koma Umma ita ma ta yarda. duk da ya so ya ganta ranar Friday bai samu ba, haka ma ranar Asabar. Sai ranar Sunday da yamma ya kira Iz ya ce ya kai mata wayar. yace ce mishi ya zo idan yana so ya yi magana da ita, Umma ba ta nan kuma sai da daddare za ta dawo, idan ma ɗaukar ta zai ya ɗauke ta su tafi. Jiki na rawa ya ɗauki kakis ɗinsa ya fice daga gidan. A kwamfanin ya same ta tana zaune a balkomi, tun daga nesa da ta hango shi ta murtuke fuska. Hakan bai mata ba ta tashi ta gudu zuwa bedroom ɗin Umma har cike bi ta ya janyo ta ba tare da bata lokaci ba ya ce, Je ki ɗauko hijabinki. Ta buge mishi hannu ta ce, Ba zan ɗauko ba, ka fita ka bani wuri. Ya ce, Luke, I'm not here for job. Ki je ki ɗauki hijab. Hararar shi ta yi tun daga sama zuwa ƙasa. Ta samu wuri ta zauna. Fice ya daga ɗakin zuwa nasu ɗakin. Ƙarar ruwan da ya ji a bashirin ya tabbatar masa da cewa intisar ce a cikin. Cikin sauri ya buɗe wardrobe ya janyo hijab ɗin da ya gani. Mai san me shi a cikinsu ba ya fita ya koma bedroom ɗin Umma. John ta yi suka fita tana turjiya tana buge mashi hannu har ya sa ta cikin mota. Iskam na daga ɗakin sai ya buɗe windo yana kallon su. Hanniyar man ya buɗe masu get suka wuce, gidansu suka nufa tana ta masa ihu da kwaran kwatsi har suka isa. Ta fita ya buɗe mata ƙofa suka wuce ciki, yana riƙe da ita don ƙin tafiya ta yi. Suna isa min falo ta fisge hannunta da ƙarfi ta juya za ta fita. Ya sake riƙe ta har sai da suka isa bedroom ya yi lukin sannan ya sake ta. Bacin rai ne ƙarara bayyana a fuskarta. Yana matsawa dab da ita tana ja da baya har suka ƙure space ɗin. Cikin tsiwa ta ce, What the hell do you think you are doing? Let me go. Da ƙarfinsa ya ce, Never, I will never let you go. ta ce you had already saboda haka ka mayar da ni gida ko in tara maka makwabta ya ce don Allah bari mu yi maganar serious kallonsa ta ido cikin ido kawai sai ya rasa mai zai ce mata ya shiru shi ma yana kallonta cikin ido hawaye ya cika mata idanu suna zubowa ta share tana risnar da kanta ya ce dalila in amsawa ta yace, are you still mad at me banza ta yi masa ya ce kin tsane ni Ta da kanta tai ta kalle shi ya ce wa still my wife Amira. Ta ce naba, ka sake ni, I'm no longer your wife. Ka zo ka buɗe min ƙofa zan je na sha magani. Ya ce Jalila ban sake ki ba, you are my wife and you will forever be. Ni ban sake ki ba kin tambayi Umma. Bata rai ta yi you can't play such silly games with me. Ni ba ni da lafiya ba abin da zan iya maka ka mayar da ni gida. yace ce na yi misin ɗinki sosai, na yi misin jikinki. Ni ma abin da kike tunani ya kawo ni ba. Please kawai ki ce ma umma za ki koma gidana. Besides ni ban rubuta miki saki ba. Kallon shi tai tai tsaki ta ce ba zan ce ba. Na ce ka mayar da ni gida. I once promised you that I will leave your life and this is the right time to. tunda tunda ni ba ka so na and you never appreciate me. Kuka ta fashe da shi yayi saurin hagin ɗinta, a hankali yake faɗin I love you Jalila, I love you. Cikin kuka ta ce, you just want a house girl. amma ba ka so na ya tallabo fuskanta yana kallon yadda hawa yake bulbulowa daga idanuwanta ya ce i swear i love you i came all the way to tell you this to announce my feeling for you kuka ta ci gaba da yi hagin ɗinta a ƙirjinsa sai da ta mai isar ta sannan ta yi shiru tana ƙoƙarin janya jikinta daga nashi hannayenta duka biyun ya ce please can you still be my wife Kasa magana ta ya sake repeating same questions. Shiru ɗakin yayi na kusan sakanni goma. Abdul ya sakin mata hannayenta. Cikin yanayi na tausayi ya ce, is fine. Juyawa ya zai fita yana ullikin ƙofar ta je da gudu ta hagin ɗinsa ta baya. I love you, Amir. I love you with all my heart and soul. Jiyawa ya yi hagin ɗinsa yana jin ta har cikin ransa. He has been feeling it this way, amma bai taɓa tunanin it was love ba. A su ta komawa gida yake tambayar ta wai ciwon me kike ji? Murmushi ta da ta tuna wannan ɗin da Umma ta bata akan kar ta faɗa mishi ciki ne da ita, ya zo ya fara damun su. Ya ce kin yi shiru ta ce a ba komai. Ya ce dama ana ciwon ba komai ne, I never know. Murmushi ta yi ta ce ciwon so ne kawai. Yayi ya ce to shikenan tunda ba za ki faɗa min ba. Ta ce to why not ka tambayi umma ya ɗan ɓata fuska. Ya ce ai ta daina so na ke take so yanzu. Ta ce wani abu da baka sani ba shine she lost me for Allah's sake and for your sake. She lost for the sake of love. Ya ce dama haka za ki ce. Time ɗin suka isa gida. A falo ta haɗu da Intisar ta ce daga ina haka? Daga Jirani na yi wanka sai kika fita? Ta ce na je siyo malt ne kuma ban ma samu ba. Wuce ta ce tana faɗin ga ma malt ɗin can a tsakar gida ai. Ta yi saurin shan gabanta tana dariya. Ta ce ba fa tare muke ba. Dariya ta ta ce ni mukamin ko in bi ta kanki. Wai ni za ki maƙarya? Ta ce tare muke. Kira na yi wai na roƙi umma na koma Kaduna. Kwafa Intisar ta ce namiji kenan buhunta sono. to sai ki je ki roƙe ta jalila ta yi dariya ta ce allah shirye ki amma ni ba roƙantan da zan yi daga haka suka yi fatin kowa ya nufi inda za shi har bayan sallar isha abdul bai tafi ba yana zaman jiran Umma ta dawo ya roƙe ta gobe ya dawo ya ɗauki matarsa sai ƙarfe tara sannan Allah ya yi mata dawowa yana ganin wucewarta ya tabbatar ta shiga ciki ya fito daga motar sai ya shiga Dalila da intisar kotun da suka ji sallamar ta suka fito suna mata sannu da zuwa, suka rungume ta. To ya isa haka kar ku da ni, ta faɗa tana cire hijabin da ke wuyanta. Dalila ta amsa da handbag ɗin ta wuce ta kai mata ɗaki, intisar kuma ta je kawo mata ruwa. Da sallama ya shiga falon, Mamakin ganin su Umma ta yi ta amsa sannan ta ɗauki tambula ɗin ruwa tana sha. Lokacin Intisar ta kawo mata abinci, Dalila kuwa tunda ta ji muryar sama-sama ta isa ya fitowa. Intisar ta yi seven ɗinta ta wuce ɗakinta. Cikin girmamawa ya gaishe ta, rai a sake ta amsa mishi. Shiru ya biyo bayan gaisuwar na ɗan wani lokaci, Umma na ta cin ta ya ce, Umma dama wurinki na zo, ta ce amma dai kana gani abinci nake ci. bai sake cewa komai ba sai da ta kammala ya ce to umma ta ce ka jira sai na yi sallah bayan da iya sai da ta je ta yi sallah ga sallar ta ba dai daɗewa ba bayan ta idar ta fito ta zauna har lokacin ko sittin position bai canza ba saboda ladabi ta ce ina jin ka tare da zama gyara zama ya ce dama umma na ga ranar talata za a fara ne ko shine nake so don allah ki bari gobe na zo na ɗauki jalila ta ce a'a zan roƙi alhaji ya bada motar Sa'id zai kai ta har kofar gidansu ya ce umma to menene amfani na ta ce yo kuwa to menene amfaninka ko ka manta tana idda ne awo kar da ka ce min ka da ita ne da damuwa a boys din shi ya ce umma ni ban sake ta ba ai Tsaki dai ta ce idan ka shirya tafiya ka wuce ba sai ka min sallama ba. Daga nan ta tashi ta wuce shi ta shige ɗakinta. Kuka ne kawai bai yi ba. Ga mari ga tsinka jaka. Tun safe yake jiran ta har dare amma kuma ba ta yarda da ƙudurinsa ba. Ɗakin su Jalila ya leƙa ya gansu a kwanci akan gado kowa ya yi shiru. Sunan Jalila ya kira ta kamar tana bacci. Intisar ta ɗan tsikare ta ta buɗe ido kamar mai baccin gaske. Intisar ta ce mijin kina magana. daga kai ta ta kalle shi eh, ya fito ta da hannu ta tashi ta karasa inda yake suka fita cikin mota suka shiga cikin gidan baya ta ce menene na ce jalila ki taimake ni ki sa baki umma ta barki mu koma gida tare gobe zan zo na ɗauke ki ta ce so kake a ce na yi rashin kunya tunda dai bata yarda ba ai shi kenan ya ce kin san dai na yi haƙuri da yawa don allah fa hamma ta yi ta ce to ni dai ba zan iya mata magana ba bayan suka yi da kanka mana na ce how many times kullum magana ɗaya nake mata amma esteem ko tausayi na ba ta yi ta ce saura kwana nawa ma a yi aurenka ya ce it is not your business ma baki ta ta kalle shi ta ce allah ya baka haƙuri haushi ya fara ji ya ce this is only because i care Taɓa fuska ta yi ta buɗe motar ta fice wanda ya faru a kan idanuwan Abba sai ya ga Abdul ya fito ya shiga direba seat ya bar gidan. Nambar ɗin mai lalubo ya kira ta je ta same shi a fat ɗinsa. Bayan ta zauna ya ce kamar ɗan Alhaji na gani ya fita. Umma ta ce eh shi ne wani abu ne ya ce ƙwarai ya zo ya same ni wai sa shi ya saki matar shi. Umma ta ce wato ƙara ta ya kai kuma ai bai yi sakin ba da yake ya raina ni I love you ya rubuta da wasu kalaman soyayya ya miƙo min har yanzu bai san na karanta ba. Abba ya ce to me yasa zaki haka Hajiya ta ce na ga kamar ba su da hankali ne shine nake so na goge wa na shakku kullum kiran taimakon nan yake yi kullum ashe yana son ta sakaran abba ya ce to da sauki ma To mahi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya. A Maryam, lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Uhm, ke dai bari Zainab. Sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona. Kantin kamshi kuma? Kware kuwa kantin kamshi. Kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan. da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a jan block a mai namba 226 wanda suke sai da turaruka masu matakar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je kai kai ke ban gane ba wadda mu je ɗin ba sai ke mana bayanan kalolin turaruka domin mu zo da shirinmu don duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau hmm ƙawata ba za ki gane ba A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga ciki, saboda sauri nake yi kin san kayan siya sauka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba, kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi yasa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne, zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari da in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar ai ko idan haka ne kawata lalle ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararrai kuwa kawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lallai siyan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samun sa ba tare da na sha wahala ba shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar Sabon Gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba 226 sannan ba a nan suka tsaya ba suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai siyan da gani mai da kuɗi gida muna maraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko tsari mun gore